ya ce wa ƙarin haza bima ta ishi hul'umma fi kathirin min afradiha kai mai karatu da kai da kake saurare ka gwada wannan irin rayuwar ta sahabbai da irin yadda al'ummar duniya da al'ummar musulmi a yau suke rayuwa a mafi yawancin ɗaiɗaikunsu min ihtimamin bi nafsi yadda kowa ta kanshi yake kawai ko an fahimta jama'a kowa a yanzu ta kanshi yake kawai malami ne zaka ga da addinin musulunci yake da'awa da shi aka san shi amma so yake amfani da addinin musulunci ya gina kanshi liman haka shugaban kungiya haka shehin ɗariƙa haka wa yake magana ɗan siyasa wa yake magana ɗan boko wanda dama asalin siyasa da bokon sun kafu ne kawai don kowa ya so kanshi jama'a kun fahimta a ƙarƙashin wannan zaka gane cewa kenan wannan irin al'umma da ta samu kanta a kan hali na ananiya da nafsi nafsi to yana nuna kenan al'ummar ta sha bamban da waccan al'ummar da annabi ya sanya wa albarka to kuma waɗancan da annabi ya sanya wa albarka su ne allah ya ce ai koyi da su jama'a kun gane wannan da kyau yanzu halin da muka samu kanmu a ƙasar nan na rashin wutar lantarki wasu mutane ne waɗanda yake kaf ba za su wuce mutum hamsin ba suka saka fiye da mutum miliyan ɗari da hamsin a cikin wannan halin kudin da suka sace ba wai zuwa suka yi suka ciyar da talakawa da su ba zuwa suka yi suka ajiye kudin idan wani ya rasa inda zai aje sai kai wa turawa sai su aje mishi su kuma sai sun rubuta ka rubuta ka kawo ajiya eh to za mu sa a cikin harkokin kasuwancinmu ne babu damar ka zo ka ce za ka janye kuɗin saboda in ka janye kuma kasuwancinmu zai ruguje sai dai in kana da bukata ka rinka faɗin abin da kake bukata a san maka ka yadda eh yanzu ƙasar switzerland tattalinta kap yana zaune ne akan dukiyar najeriya ƙasar switzerland da a ce a yau za a iya janye kudin da 'yan najeriya suka kai mata to ƙasar switzerland gaba ɗaya sai dai su koma rayuwa irin ta da a noma dankali a tuga a yi marmaza a je a ci shi da ruwa haka ko a je a gasa shi amma gaba ɗayan kowace masana'anta za ta ruguje gwamnatin ƙasar za ta watse komai zai watse kuɗaɗenmu ne da ake ɗiba ake kaiwa ku kiyaye wannan a yau ta kai ma mutum zai saci kuɗin da za a yi wa al'umma wata hidima ya je ya aje kuɗin a cikin gidan shi in allah ya haɗa shi da wani fitsararren ɗa sai ɗan ya ta satar kuɗin saboda yawan kuɗin da shi kan shi ya sato bai san adadinsu ba sai a waye gari har sai ɗan ya je ya yi wata ɓarna ya doke wasu da wata sabuwar mota sannan sai an kira uban sai a ce ɗanka ne ya doke wani sai yana mamakin ina ɗan ya samu wannan mota sai a ce ai yaron yana da guda takwas ne guda takwas a ina a'a a gida a GRA sai a je gidan gidan na waye a ce ai nashi ne motocin fa na ɗanka ne a baka sani ba ya ce bai sani ba ina ka samu kuɗi sai yaron ya sunkui da kai ƙarshen an matsa sai gaya wa 'yan sanda cewa na uban ne ya ɗauka la haula wala quwwata illa billah kudinka ne aka sata aka gina gida a cikin gra ana zuwa ana fati ga motoci an siya yaro yana bura Gaza a gari amma baka sani ba saboda kudin asali dama yadda ka wawuro su baka san nawa bane ka zo ka aje su kuma da ka aje su ba abin da za ka yi da su halin da muka samu kanmu kenan jama'a halin da muka samu kanmu kenan yau 'ya'yanmu da ake ɗiban daloli mu ana dankara musu a cikin aljihu da jaka suna tafiya malaysia karatu je ka ga yau 'ya'yan 'yan najeriya sun yi takin over na harkar duk wani fati da duk wata harka ta morewa da holewa da kece raini a ƙasar ainihin malaysia karatun ko suna yi ƙillatun kalila yan kiris ne yan kaɗan ne suke karatun daga cikinsu sauran kawai holewa suke naka duk wani yaro da aka ce ya dawo daga malaysia saboda rashin kunya wani ma an ka zaunar da shi sai ce ai har masters ya gama a cikin wannan fagen da ya ce ya yi masters ka samu wanda ya san fagen ya mishi tambayar karatun aji ɗaya na digiri ba zai iya amsawa ba amma kuma ga satifiket din ya samu a satifiket din an nuna ya gama digirin farko ya samu 2-1 ya gama digiri na biyu ya samu 2-1 ana jiran ya kawo naira miliyan biyar kuma za a bashi ainihin dama ya ci gaba da phd kwana biyu sai dawo a matsayin shine dr wani amma hatta turancin da zai iya kare kanshi a wannan fagen bai yi ba waɗannan da kuɗaɗenmu ne waɗanda su kuɗaɗen ne aka sace sakamakon haka jami'o'inmu da makarantunmu gashi nan ainihin sun rikice. menene yanzu yake da kyau a ƙasar to je ka samu wannan fagen kaga cewa an fitar da kuɗi ko ba a fitar ba an fitar shekara nawa ana amayar da kuɗi a ciki ina kuɗin suke baya aikin ba waɗanda suka ɗauki kuɗin idan wata hanjaruta ta sa an kama su sai a samu wasu manyan mutane da wasu manyan sarakuna da manyan malamai sai su je su zauna da shugaban kasa su ce to da Allah wannan yaron da abu abin nan yaron mu ne ai hakuri shikenan magana ta kare shikenan magana ta kare ka gaya mini yaushe a irin wannan rayuwar jama'a za a samu ƙasa da wutar lantarki da ruwan famfo to bari gaya muku duk gwamnatin da ta zamba ta iya wadatar da al'umma da abin da bature ke kira social amenities ba ta iya gabatar da social services ba ta iya gudanar da civil services to akwai yiwuwar gwamnatin ta tarwatse domin abin da yake faruwa a hakika wasu ƙananan gwamnatoci ne a ƙarƙashin wannan gwamnati guda ɗaya ba ta sani ba ka duba mutum ne da gidan shi ya tayar da janareta ya yi bohol ko ya rijiya telefon ɗin shi gashi nan gsm ne ya ɗauki mai gadi ya ajiye Mata shi ba ta da lafiya ya biya kuɗi a kai ta asibiti 'ya'yan shi ya biya musu kuɗin makaranta ka gaya mini wannan mutumin menene bambancin shi da gwamnati babu amma karamar gwamnati ce a cikin gidan to waɗannan ƙananan gwamnatoci su ne idan zaɓe na gwamnatin ƙasa ya zo sai su haɗu sai su yaƙe ta sirrin da yake faruwa kenan sirrin da yake faruwa kenan za ka haɗa da ƙasashen da ruwa idan za a ɗauke sai an gaya wa jama'a ranar kaza ga watan kaza za a ɗauke ruwa don haka kowa ya cika rizavuwan shi bayan kuma an ɗauke ruwan za a yi gyaran za a nuna wa mutane a talbijin sannan kuma za a kawo motocin ruwa su cika duk garin gaba ɗaya a tsaitsayar a titi in ma har akwai wani da bashi da reservoir ko wani bashi da tanki ko wani bashi da kaza ya zo ya ɗiba in za a ɗauke wuta sai an gaya wa mutane duk wanda aka haifa a zariyan nan ya girma a zariya 1970s ya san nepa tana da wani irin janareta a nan zariya wanda in ka ga wuta ta yi rawa sai a ce an ɗauke wuta yanzu ana kan janareta ne tun muna yara ni na shaida haka da an ga wuta ta ɗan yi rawa a zariya sai a ce an ɗauke wuta yanzu ana kan janareta ne wato a zariyan nan kaf ɗinta akwai janareta da gwamnati ta ajiye standby wanda yake iya shayar da zariya wuta kaf idan aka ɗauke ainihin wutan nefa ta ƙasa sai a ga wutar ta ɗan yi rawa haka tun muna yara sai a ce an ɗauke wuta kenan yanzu ana kan janareta kawai rawa take yi ba ɗaukewa ba sai a ga ta yi rawa haka jama'a ni tela ne har ne ɗinki na gama ban yi da ƙafa ba tun da na iya ɗinki da wuta nake kuma billahi lazi la ilaha illa har na daina ɗinki ban taɓa ganin janareta ba saboda ba a ɗauke wuta ma'ana da wutan lantarki ne ɗinki har na gama a matsayina na tela a najeriya nan saboda ba a ɗauke wuta ban taɓa ganin janareta ba balle in iya kunna shi balle a ce da janareta ne ɗinki ban yi ba da wutan nefa muka yi ɗinki har muka yi muka gama za ka zo duk sanda kake so kawai ka kunna ka ci gaba akwai wuta kowa ya san an yi festac 77 ba gidan da yake da janareta dun najeriya nan da wutan nefa aka ga festac 77 dun najeriya me ya faru me biyo baya bayan wannan lokacin ƙasar ta samu kuɗin da ba ta taɓa samu a baya ba ashe kamata ya a ce yanzu ƙasar asirinta ya rufe fiye da da gata nan nijar ce kwanan nan ta taso ga man fetur ɗin ta samu ga 'yan ƙasa har sun fara hutawa sun fara samun sauki to sai su ci gaba da addu'a kada allah ya haɗa su da burage ire-iren namu iyakarta kenan iyakarta kenan allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka wannan matsala ta ananiya jama'a kowa yana tunanin shi kawai da kanshi shi da 'ya'yan shi kawai to duk ita ce ta ja mana wannan musibar Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye gashi nan sai malam yake cewa wa qarin hadha bima ta'ishuhu al-umma ka gwada irin wannan rayuwar da aka bayyana ta sahabbai da irin yadda al'umma take rayuwa yanzu fi kasirin min afradiha a mafi yawancin ɗaiɗaikun jama'a mini hitimamin bi nafsi yadda kowa ya bada muhimmanci ga kanshi kawai wa ananiyatin mufrita da kuma ji da kanshi wadda ta wuce iyaka ta ya tawara wadda zaka ga wannan irin ainihin wato ɗabi'ar ta sa shi yana ainihin ɓoyewa wa yukhfi kuma yana yi kan shi mata alima bi qadimin zi haja a duk sanda ya san ga wani mai isowa nan yana cikin bukata da ya leƙa ya ga cewa to wannan ya zo neman na masara ne sai koma da baya sai kashe wayar shi sai ya ce yara kowa ya zo ku ce na yi tafiya saboda me saboda kawai ya hangi wani ya zo ya samu daga gare shi wallahul musta'an Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji wannan sahabbai sarawa ba su da wannan ananiyar Za ka zo ka ji ba da daɗewa ba malam ya yaba wa su ma kuma muhajirai ba su da ananiya don da suna da ananiya da sa'ad ya ce wa abdurrahman ga gida ga kaza ga kaza da shi ma sai ya karba ya kwanta ya ce in haka ne musulunci ai wannan kowa ma ya hijira ya taho madina sai ya ce allah ya sa albarka a nuna min kasuwa domin san banza ma ananiya ce san cin banza san ka ci a kwance ba aikin fari ita ma ananiya ce ita ma son kai ce kwarai da gaske